من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون wanda Allah ya batar da shi bai shirye zuwa ga gaskiya ba Allah ya batar da shi daga tabarke madaidaci to babu mai shiryar da shi Allah yana kyale su a cikin batansu da kafircinsu suna dimuwa ba sa shirya zuwa ga komai